yan uwa masu albarka na mana barka da wannan yammaci na ranar talata mun shiga daren laraba wanda shi ne daren sha ɗaya ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallam wanda ya dace da lissafin ashirin da takwas ga watan Julai 2026 daga wannan masallaci mai albarka wato babban masallacin jami'ar Ahmadu Bello da ke nan samarin Zaria a Nigeria a cikin karatunmu na littafin Al-Aqidatul Wasitiyya wallafar al-Imam Sheikh islam Ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn Taymiyyah al rahmatullahi alaihi wannan shine darasi na bakwai a cikin wannan littafin da albarka insha Allah malam yace wa qawlihi هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله وهو العليم الحكيم وقوله العليم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاته الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلم وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ibn taymiya yana ci gaba da kawo mana nafsoshin alqur'ani mai girma wanda suke dauke da wasu daga cikin sunayen Allah da sifofin shi madaukaka yace wa qawlihi da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace huwal awwal wal akhir shine na farko wal akhir kuma shine na ƙarshe wal zahir kuma shine mabayyani wal batin kuma shine a koyi wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah masanin komai wannan aya a cikin suratul hadid ah, ya sake cewa wa qawlihi da kuma fadin sa wa huwa al-alimul hakim kuma shine Allah al-alimu masani al-hakimu mai hikima da kuma fadin Allah al-alimul khabir masani al-khabiru wanda yake mai ba da labarin abin da ke faruwa ya sake cewa da kuma faɗin Allah ya alamu ma ya ya san abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma ya min ha, da abin da ke fitowa daga cikinta wa ma yanzu minas sama'i da abin da ke saukowa daga sama wa ma ya fi ha, da abin da ke hauhawa izuwa cikinta cikin sautu saba'i da kuma faɗin Allah wa hu! a wurin Allah akwai mafatihul gaibi mabuɗan gaibi la ya'lamuha illa kuwa? babu wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal kuma Allah shi ya san abin da ke kan doron ƙasa da abin da ke cikin teku wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganye da zai faɗi illa ya'lamuha face sai Allah ya san da ganyen wala habbatin ko ƙwayar hatsi fi zulumatil ardu ta faɗi a cikin duhun ƙasa wala ratsabin ko ɗanyen bunu wala yabisin ko bushashe illa fi kitabin mubin Wace Allah ya san da shi a cikin wato littafin sa mai bayani dalla-dalla wannan cikin sutul ke? da kuma faɗin Allah wa ma tahmilu min unsa babu wata mace da ke ɗaukan ciki wala ta ba'u ko ta haife illa da ainihi sai da sanin Allah cikin sautul fatir to kuma faɗin Allah li ta'lamu dan kusan san cewa annallaha ala kulli shay'in qadir Allah yana da kaddara yana jujjuya komai wa annallaha kuma lalle shi Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komai da iliminsa waɗannan ayoyi da mala ya kawo mabambanta dukkaninsu ya kawo su ne a don ya bayyana siffar Allah ta ilimi batu akan cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ilimi ilimin Allah ya zarce na kowa ya zarce na duk wata halitta ilimin Allah gaman ne Allah ya san komai na dacen da ya faru da wanda yake faruwa yanzu da wanda zai faru a nan gaba da wanda ma ba zai faru ba inda zai faru ya ya kamata ya faru wannan shi shine ihadatul ilm yayin da su kuma bayi ba su da irin wannan ilimin wanda yake wato na komai da kowa da suka sani ba su da shi Allah ne yake da shi to bari mu ji wato sharhohi matakaita game da wannan gaba da mala yake mana bayani akai ah idan muka ɗauki aya ta farko da ya kawo wal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah shine na farko shine na ƙarshe shine bayyananne shine boyayye kamar yadda ya kawo ta anan wannan aya Allah madaukakin sarki ya yi bayani ne a cikin wannan aya game da siffarsa ko wasu daga cikin siffofinsa da aka ambata ta zo da sunaye guda hudu al-awwal al-akhir al-zahiru al mafi kyan abinda aka yi fassarar waɗannan sunaye ko waɗannan siffofi na Allah da su shine abin da ya zo a cikin hadisi tabbatacce daga sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu wanda ke cikin sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka bada labarin cewa yana daga cikin addu'o'in da yake yi kana min du'a'in nabi sallallahu alaihi awa ila firashi na daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi yake idan ya tafi zuwa ga makwancinka yakan ce Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay'in wa الحب taurati, ومنزل injili, والإنجيل والفرقان a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidun bi nasiyati Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay wa anta al-zahir falaysa fawqaka shay wa anta al-batin falaysa dunaka shay iqdi anna ad-dayna wa aghnina min faƙar. faqr wannan addu'a ce da Annabi yake yin ta ko da yaushe idan ya je bacci addu'a ce mai falala sosai kuma tana da tana da alfanu wajen abin da aka ambata wajen mutum ya samu ya rabu da bashi da kuma neman arzikin Allah da gudun talauci da haka fa'ida ce mai kyau da ya kamata mu rike ta mu dinga aiki da ita bayan abin da ke cikin ta na karatu, da ya shafi abin da muke magana akai kuma tana da wannan fa'ida ma'anarta a takeice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ya ubangiji rabbar samawati ya ubangiji mahaliccin sammai wa rabbal ardi ya ubangiji mahaliccin ƙasa wa rabbal arshil azim ya ubangiji ubangijin babban al'arshi rabbana ya Allah mahalicin mu mai renan mu wa rabba kulli shay ya Allah mahalicci mai renan komai faliqal habbi wan nawa Allah mahalicin tsiro da kuma ƙwayarsa wa munazzilu taurati wal injil ya Allah wanda ka saukar da at-taura wa annabi Musa injila ga annabi Isa wal furqan ya Allah wanda ka saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan duka kirari ne ga Allah madaukakin sarki a matsayin muqaddima kafin addu'a sannan sai annabi ya ce a'udhu bika min kulli shay'in ya Allah ina neman ka tsare ni min sharri kulli shay'in daga sharrin duk wani abu mutum ne aljanni dabba ne wata makarkashiya ce komai min sharri kulli shay'in anta akhibun bi nasiyati wanda ya Allah sai kake rike da mafarfadan wannan halitta ka mai sharri Allahumma ya ubangiji antal awwal wannan shine mahallin shahidin game da fassara waccan aya huwal awwal wal akhir wal bayy wal batin kan nabi sallallahu alaihi wasallam yace antal awwal ya Allah kai ne al awwal falaysa qablaka shay babu abin da ya rigaye ka wa anta al-akhir ya Allah kai ne al-akhir falaysa ba'daka shay babu abin da yake a bayanka wa anta al-zahir ya Allah kai ne madaukaki falaysa fawqaka shay babu wanda yake sama da kai wa anta al-baqin ya Allah kai ne al-baqin falaysa dunaka shay babu abin da yake kasa da kai iqdi anna ad-dayn ya Allah ka biya mana basu sukan da ake bin mu wa agnina min al Allah ka wadatar da mu daga talauci wannan addu'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji irin abin da ke cikin ta na da dadin zance da kirari ga Allah da neman biyan bukatu a wurin Allah da kuma fassara waɗannan sunaye da suka zo guda hudu a wuri guda to da waɗannan wannan shine mafi kyan abin da aka fassara waɗannan sunaye al-awwal yana cikin sunayen Allah wanda yake nuna Allah shine ya rigayi komai kuma babu wani abu da ya riga shi Allah madaukakin sarki shine al-awwal alaysa qablahu shay sannan al-akhir yana dauke da dawamul lahi ta'ala wa baqa'u bila nihaya Allah ne wanzuwa ne babu ƙarshe yayin da dukkanin halittu za su kare gaba daya halittun da Allah ya ga damar kansu kare su ma cikin buwayar Allah ne rashin su. kamar aljanna da wuta ta ‘yan wuta da sauransu sannan al shine al'ali al'ali uluwul zuhur kamar da Allah yake cewa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimu al-khabir cikin Allah shine al-qahir shine wanda yake a akan komai cikin bayinsa kuma Allah mai hikima ne wanda yake ne bada labarin abubuwa sannan al allazi laysa dunahu shay wanda babu wata ba kasan sa haka ah, Allah yana ganin kowa Allah yana ya wadaci kowa Allah yana jin kowa Allah ilimin sa ya kewaye kowa sai ya karasa ayat da cewa huwal hakimul ah, wa huwal ah, wa huwal menene ma ha huwa bi kulli shay'in alim Allah masan komai to waɗannan sunaye idan muka kalla za mu ga cewa an jira su da huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ban san ko kun yi mulahaza cewa zubin su an sa kowanne da wawun huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin shine Allah al-awwal kuma shine al-akhir kuma shine al-zahir kuma shine al-batin wannan zubin zancen yayi daban da wani zubin zance makamancinsa a da Allah yake ba da labarin wasu sunayensa haka a jere shi ne faɗin Allah da Allah yake cewa wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir akhir al in kuka lura da kyau yawan masu albarka a wannan uh, faɗin Allah huwal Eh, huwa Allahu la ilaha illa huwa da aka jero sunayen ba a saka wawatul aqab ba cewa kai akai al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin sabanin wannan ayar take gaban mu cikin suratul hadid al-awwal wal akhir ba a ce al-awwal al akhir ko kuma a ce a can a ce al-malik wal quddus was-salam wal mu'min wal muhaymin ga cikin tadabburin da malaman akida suke game da waɗannan ayoyi bambancin zubin zancen su yana da alaƙa da ma'anonin sunayen a can sunayen da aka ambata Almalikul malikul salamul Muminul al al mutakabbir sunaye ne waɗanda kowanne yana zaman kanshi ta fuskar ma'ana su kuma waɗannan sunaye ne waɗanda suke kaman adbar masu kishiyantar juna الأول ضد للآخر والظاهر ضد للباطل saboda haka a ɗabi'ar zance da wuya mutum ya tunanin mausuf guda ɗaya abin siffantawa guda ɗaya zai siffanta da sunaye da siffofi waɗanda suke a zahirinsu suna kishanta juna amma shi Allah maɗaukin sarki ya siffanta da su saboda haka domin zancen ya tafi daidai to shi ta aka kawo Wa asafi anan a can kuma ba a kawo su wannan malami wato malam Khalil Harras yi ishara zuwa ga wannan fa'ida inda yake cewa gashi daga shafi na 122 yake cewa wal ayatu كلها sha'ani شأن rabbi subhanahu سبحانه بجميع خلقه من كل waje. wannan aya ta zo ne don ta bayyana cewa ubangiji ya kewaye a sha'anin halittunsa ta ko'ina wa annal awalima kullaha fi qabdati yadi kuma dukkanin duniyoyi dukkanin halittu suna karkashin kamun hannunsa ka khardalatin fi yadi al Kama kamar dan ƙanƙanin abu da bawa girki ya yafutuhu min hashay babu abin da zai kuɓi cewa Allah sai ce wa inna ma a ta baina hadhihi sifati bil wawu abinda ya sa aka kawo wawu tsakankanin waɗannan sifofi ma annaha jariyatun ala mawsufin wahid inda da yake cewa siffofin na mutum na abin sifatawa ɗaya ne li ziyadati taqrir wa ta'kid dan a ƙara tabbatarwa a ƙara wa magana ƙarfi li anna al-wawa taqtadi tahqiq al-wasf al-mutaqaddim wa taqrir domin wawu dinnan tana ƙara tabbatar da siffar da aka ambata ga ƙara ƙarrara ta wa hasuna zalika kuma hakan ya yi kyau a zubin zancen limaji'iha baina muta ƙabila. saboda ta zo ne ita wawul aqaf ɗin, tsakanin siffofi masu fuskantar juna qad yasbiqu ila al-wahn istib'ad al-ittifaq jami'a wanda ta yi mutum yana iya tunanin cewa abu ne mai wahala wani abin siffantawa guda ɗaya ya siffanci da siffofi masu kishin juna ce dogo ne ga dare ko mai kiba ne kuma siriri ko mai magana ne kuma kurma kaga ba zai yi ba to da aka ce na farko na ƙarshe mabayyani koyayye sai aka saka wawa na abafi dan ya ƙara fito da abin fili fainal awwaliya tunatil ta fi na farko yana kishinta na ƙarshe wa kazalika adh-dhahiriyya wal batiniyya fandafa tawahhum al-inkari bidhalika at-ta'kid saboda haka aka tunkuɗa wannan yiwuwar mutum ya ji kamar abin ba zai yi ba ta hanyar kawo waɗannan wawun saboda haka waɗannan wawun suna da tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya siffanta da waɗannan siffofi duk da siffofi ne waɗanda a zahirinsu suna komawa zuwa ga sassaɓa wa junansu ko kuma kishinta junansu Ina fata mun gane wannan sai mu tafi zance na biyu da ya ambata da ya ce wa huwa al-alimul hakim al-alim lafazin al'alim ala wazanin fa'i wanda sifa ce ta mubalaga sifa ce abin da ke ce ma a sifatul mushabbaha tana sama da a ce al'alim in ce al'alim kawai masani gama gari wanda ya san abin da kowa ma ya sani wani sun shi alim na ce kuma al'alim wanda ya san abu ɗoriya akan wanda saura ka sani Allah yana da ilimi sama da ilimin kowa mutane sa da ilimi dan takaitacce wanda Allah ya ba su haka Allah ya tantance ya kashi suna Za ka zaka zaka ga Al-ƙur'ani bai zo da al'alim da al-alif sai dai alimu da idafa alimul ghaibi wash shahada ko alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad amma sannan da aka ce alalimu alimu ba za ka samu al'alimu a cikin sunayen Allah haka cikin al da alif da lam ah, hakanan alhakim suka ce ma'anar shi shine allazi fa’alu sawaba da'ima wanda kullun abin da yake yi daidai baya kuskure baya rafkanuwa baya gazawa baya argaddaji kaga mu ko ƴan adam muna yin abubuwa da yawa wanda suke kurakure ne wani da kanka zaka rika wani daga baya wani ya nuna maka wani yau da gobe ta gaya maka cewa ba haka ba yanzu galibin nan ba 'yan makaranta ba ne? na jin kowa a cikin muna ya taba shiga jarabawa sai ya fito ya tana ko na abu da ya kamata ya rubuta da rubuta ko kuma akwai wani abin da ya rubuta a ce ba ka yi kai da kanka za zaka rinka hukuncin cewa ba daidai bane akwai kuma wanda yanzu ba za ka iya gane ba sai bayan lokaci ko shekaru ko girma ya kama ka sai ka dinga tunanin ko ashe abin da muke da ba daidai bane ko Allah ya kawo maka wata wani shafi a rayuwa ya kawo maka sababbin ilimin muka da gogewar rayuwa to Allah bai da wannan komai nashi da yayi akwai hikima ya rage ko mu gane hikimar ko mu gane ba waɗannan sunaye na Allah sun zo a wurare mabambanta a cikin alkur'ani alal misali sun zo a cikin fadan Allah cikin suratul baqara قالوا سبحانك لا علم ma إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم cikin eh, eh, wato hikayar maganar mala'iku da Allah yake mana cikin tattaunawar Allah da mala'ikunsa game da halittar annabi Adam alaihi salam sanan ta sake zuwa a cikin fadin Allah qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamilun wallahu almusta'an fa asallahu an yatini bi jami'an ko sai ce menene innahu huwa al-alimul hakim cikin kisa annabi Yusuf innahu huwa al-alimul hakim ta zo ha'ilawa a cikin fadin Allah madaukakin sarki a qad farada Allahu lakum tahillata aymanukum fal'ana tahillata aymanukum wallahu ku, wa huwa al-alimul hakim ta cikin sotar ta tahrim ta zuwa wasu wurare ma waɗanda ba wannan ba kamar cikin suratul an'am kaman cikin suratul yusuf ha ila warafa abawayhi ala al-arshi وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي فيكي تشوى إيه، إن ربي لطيف لما يشاء سميتك إنه هو aliyul alimul hakim kaga duk ire-iren ta ne waɗannan abin da zamu lura anan shine waɗannan sunaye suna zuwa tagwai al-alimul hakim al wanda yadda suke zuwa haka a matsayin tagwaye yana nuni zuwa ga alaƙa su da juna alaƙa ilimi da yin abu daidai da yin da dacewa da daidai Allah yana da wadataccen ilimi kuma yana aiki daidai da ilimi. to abin da yasa bayi ba za su iya yin irin wannan ba saboda dama ilimin su bai wadata ilimin su menene shi na kasashe ne saboda haka ba zai yi ko da shi su zama masu hikima a ko da shi ba saboda wani abin za su yi da ƙarancin ilimi wani da mantuwa wani da raskannuwa wani da ganganci wani da ruɗin shekan factors da yawa da suke taimakawa mutane su ajiye ilimi su ke aiki da shi saboda ba za su iya nan mutum da zai iya haɗa siffofin nan al'alimul hakim yadda Allah madaukakin sarki yake da su cika ba haka nan ya sake cewa wato al'alimul Allah al'alim sannan al-khabir wato kamar wannan yana cikin yana cikin suratul eh, tahrim ko kamar Allah yake cewa eh, man amba'aki hadha man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir ɗaya daga cikin mata maza Allah sai sama da Allah ya ba da labari wai za ka biyu da ba da abajin gida ta ce man an ba aka haɓa wa ibaka wannan labari ta ta san labari ne sirri da ba wanda ya sani daga ita sai shi sai kuma da ta fada mata kuma Allah ya sanar shi da maza da aka ce wata nabba'aniya al-alimul Allah masani ne ba da labari shi ne ya sanar shi haka nan faɗin Allah maɗaukakin sarki ya alamu ma ya liji fil wa ma ya kharuju minha Allah maɗaukakin sarki ya san abinda yake shiga ma ya liji abinda ke shiga cikin ƙasa wato abinda ke shiga na ruwan sama na gawawwaki da tsirrai na shukoki da duk wani abu da ke fadawa cikin karkashin ƙasa Allah ya san da shi wa ma yanzilu minas sama da abin da ke soka daga sama na ruwa da sauran arzikoki wa fi sama rizqu kuma matuwa da abin da ke soka wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarak wa anzalna minas sama'i ma'an mubarak wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura da makamantansu haka wa ma ya'ruju fiha da kuma abin da ke hauhawa zuwa ga Allah na ayyukan bayi da saƙonni da addu'o'insu da rahotannin mala'iku da suke hawa sama da su kullum ya ta'aqabu buna alaikum mala'ikatun bil laili wal mala'ikatun mala'iku suna nan dare da rana suna gadin abin da ake aikatawa suna rubuta ayyuka da mala'iku sayyahuna waɗanda suke zuwa suna yawo da kuma ayyukan da bayi suke ilaihi yas'alul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u waɗannan Allah yana sanar da su dalla dalla wato faɗin ilimin Allah da mulkin sa kamar da muka ambata zama ba irin dan adam ba yanzu zaka ga mutum ne mulki na duniya ko mai faɗa a ji a iya haddin mulkin shi ma abubuwa da zai iya yin shi zai iya sawa a yi ko ya sanya su sai dai ya ji an yi ko ya sa a ƙi ko wani abu makamancin haka amma shi Allah duka abin da ke faruwa Allah yana sanar da shi shi sa muka ji a baya cewa ah, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm da kuma cewa wala ya'uduhu hibbuhuma gadin sammai da ƙasa baya gagara Allah amma baya gajiya da aikin da yake la ta'khudhuhu sinatun wala nawm a waɗannan wurare zamu ga an kawo su alamu ma yalidu fil ard ma tana daga cikin sigul umum da nuna cewa komai da komai kullu shay halittu tsirrai dabbobi da duwan ɗan adam da duwan da sararin abu da ruwa da iska komai da ke gudana a ƙashin a cikin sararin ƙasa to Allah ya san da shi haka nan abin da ke cika Allah ya san da shi haka nan abin da ke hawa sama kamar yadda muka ji Allah ya san da shi duk wannan Allah ya san da su ya san a ina suke me suke yi me wani hali suke ciki Allah yana sanar da komai da suke Allah ya sake cewa wa inda hu mafatihul ghaib kuma Allah yana da mabudan gaib mafatih ko dai zama jam'i ne na miftah ko miftahu ana iya saka abin nan alif ya zama miftahu wanda shi ne wanda muka kowa ya sani ko kuma a ce miftahu ana iya sakawa Allah ya ce wa inda hu kuma a wurin Allah akwai mafatihul ghaib Mabuɗan abin da yake a boye la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san su sai shi su waɗannan mabudan gaibu ba wanda ya san su shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da ke cikin doran ƙasa shine albar wal da abin da ke cikin wato teku na dabbobi da halittu da kifaye da sauran abubuwan da Allah ya saka na albarkatu a cikin waɗannan koguna wa ma tasqutu min babu abin da ke faɗuwa na ganye illa ya alamu sai ya san da faduwar wala habbatin babu abin da ke faɗuwa na wani ɗan tsuro wani tsuro da zai faɗi daga cikin wata bishiya ko wani fure ko wani abu makamancin haka fi zulumatil ard ya fada cikin duhun ƙasa wala ratabin ko wani ɗanyen ganye wala yajisan ko bushashshai illa fi kitabin mubin yana cikin littafin Allah mabayyin wannan cikin al'am kamar yadda muka faɗa ke to menene mafatihul ghaibi su waye mafatihul ghaibi din nan ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nabi yake cewa mafatihul ghaibi khamsu mabudan gaibu sune biyar din nan da Allah ya ambata cikin fadin sa inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaib wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الله يجي إن الله عنده علم الساعة Allah shi kaɗai ya san tashin alkiyama yaushe za wannan al'amarin tashin alkiyama wanda Allah yake cewa faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa bakta al'amarin ta yayi nauyi a wani wurin Allah yake cewa akadu ukhfiha saboda tsananin sirrin da ke cikin tashin alkiyama Allah ya ce na kusa ma ɓoye wa kai na ilimin shi ne ma'ana a kado ofiya da Allah ya so zai bar ilimin da a ce wani abu zai iya ɓoyewa daga ilimin Allah to da Allah ya koye wa kansa ilimin tashin alkiyama a kado ofiya la hawla wala quwwata illa billah shi sa an an buga an buga a samu a samu bayani Allah ya ki mala'ika ya tambayi maza Allah sallallahu ya ce to ka bani labari game da tashin alkiyama yau shine tashin alkiyama ce ban sani ba ni ma kai ma da kake tambaya baka sai ban kika sani ba mutane sun tambayi maza sallallahu alaihi ce yau shi tashin alkiyama nabi ya ce me kuka tanada idan Allah yake cewa yas'aluka an-nasu 'anis sa'a qul inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'atu takunu qariba yas'alunaka annaka hafiyun anha suna tambaye ka kaman ka sani ne ka koyi yana daga cikin manyan surorin da Allah ya bawa kanshi hatta mala'ikan da ke rike da abun busawar sarafil wanda yanzu haka mai da rike ta mata cikin sunan tirmidhi yana nan rike da yana nan rike da wannan kahon tashin alkiyama ya kalli ar'anshi ya kafe idansa yana kallon zatin Allah yana jiran kai umarnin Allah ne ya busa baya kiftawa baya waigawa yana nan tsaye sadidar saboda ka ba da umarnin alhalin ya dan waiga to ko shi bai san yaushe ba to ne mabudin gaibu na daya ilmu sa'a inda Allah hu ilmu sa'a wa Allah shi yake saukar da ruwan sama yawanci mutane saboda karancin tadabburin alqur'ani ko kuma saboda ba su koye shi a gun malamai masu fassara ba sai su dinga celebrating cewa to ai wannan ai an san ai an san za a yi ruwa an san lokacin damuna an ma akwai yanzu masu weather forecast da masana cikin harkar noma da sauransu da suke karambani a cikin ilimin su wannan baya cikin abin da Allah yake ambata nan domin kafin ma waɗannan masanan su zo ai manoma ma sun san lokacin ruwa manoma da ba su taɓa iya abcd ba sun san sanda yake ruwa kai kowa ya ga hadari ya san za a yi ruwa ne, ko kurma ne shi in sai ya ga hadari ya ga iska ya ga walƙiya ya san za a yi ruwa to ba wannan ake magana ba kaza abin da Allah ya ce wayu nazzilu al-ghayth shine yake saukar da ruwan sama shi ya san adadin ruwan da zai sauka dugo nawa ne a daidai iya ina da ina zai zuba wanne ne a ciki zai zuba a gonar wani wanne ne a ciki zai bi kwatani wanne ne zai zirare ƙasa ya juye ya zama wasu ma'adalai? wanne ne zai yi ambaliya a wuri kaza su waye za su ci moriya ruwan su waye ba za su ci moriya ba wannan waye ke sani shi ma nan wayo nazilul ghaib sannan waye alamu ma fil arham nan ma mu kalli lafazin Allah ya ce ma fil arham abin da ke cikin mahaifu ba wai waye a cikin mahaifa don an je an yi scanning an ga cewa yau sati goma sha uku ko yau eh, saura kwana takwas a haihu abin da suke a eh, second date of delivery ko kuma sun gane sex ɗin yaron mace ne ko namiji ko sun gane cewa yan biyu ne ko sun gane cewa jebin yana da joindy ko sikila ne duk waɗannan abubuwa ne da suke kafifa jiddan ba su ake magana shi Allah iliminsa baya ga waɗannan ɗin da ya ba bayi dama su sani sannan Allah ya san wannan mutumin ya zo duniya in an haife shi zai samu arziki iri kaza zai rayu a wuri kaza zai taka waje kaza da wuri kaza zai haifi wancan a rana kaza zai yi aure a gari kaza shi da matan shi wancan za su yi rayuwa iri kaza ga irin abincin da za su ci ga irin sana'a da za su komai biddika bitafsil Allah ya sani sannan kuma wannan nan garan da zai mutu in ya mutu ga shi akwai likitan da ya san wannan ya kaci kawai ya ga kalan bebi ya ga kwanakin da ya rage a shi kuma kawai to kaga shi wancan ya san ya san wani abu ne da ya shafi eh, abin nan da ya shafi bebin wanda kuma ni da kai mu ma idan muka gama ta da katon ciki haka ai mun san tana da ciki ko ta kusa haihuwa iyayenmu mata tsofaffi sun suka ga mace da ta yi batan wata sati biyu da batan wata ta suna iya gane ba ce wancan anya lafiya kuwa sannan iyayenmu tsofaffi mata su ma suna iya gane ciki me ake tsaron haifa wanda suka daɗe suna haihuwa sun san ciki suna iya gane wannan namiji take za ta haifa wannan ta mace za ta haifa duk suna ganewa saboda yau da gobe sun san haihu sun karɓi haihuwa sun yi mu'amala da masu ciki da sauransu to kaga shi ba likita ne kada yake da monopoly akan wannan wannan sai common knowledge ba shi ake magana ba to haka mu daina wulakanta fassara ayoyi da cewa ta yanzu likitoci suna ganewa tun kafin a haifi uwar balbela na eh, aiki cewa ne uwar mai sabulu ko balbela ke da faranta. kafin turawa su zo ƙasar nan su kawo likitanci an san waɗannan abubuwan za ka waya alamu ma fil arhami daban da abin da likita yake nisan da ka ga wani abu jama'a yana nuna maka kamar wata aya ko na hadisi fassarar su ba daidai ba ne a kudin to kai perspective ɗin ka ko sai kokari ka jawo kanka cewa naka ne kuskure kawai sai ka lafiya kamar yadda al-Imam yake cewa fa innahu la butu, qadamul islami, illa ala wajhi taslimi taslim wal istislam musuluncin ka bai tabbatuwa sai ka miƙa wuya ga Allah ta miƙa wuya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka dinga wata murna kamar ka gano wani abu a cikin alƙur'ani wanda kake ganin wai kai ba haka bane a ka ga kokolon ka ita ce ba haka ba shi ƙur'ani daidai ne wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan babu wanda ya san me zai faru da shi gobe Allah ya ce wa mata dare nafsu bi ayi ardin tamut sannan ba wanda ya san a ina zai mutu waɗannan sune mafatihul ghaibi al khams wata rana an taba haka yake cewa al imam malik rahmatullahi alaihi ya taɓa yin mafarki sai ya ga wata halitta sai wani halitta ya ce mishi ni ne mala'ikan mutuwa na kawo maka ziyara sai ma malik ya ce to alhamdulillah da Allah ka gamu ran da zan sai mai haka da hannu yana mashi abu guda biyar kawai sai ya ɓace a mafarkin ya sake ganin shi to da gari ya waye sai ya ji malamin shi ce fassara mashi wannan farko ce ga abin da ya mala'ikan mutuwa ya gaya mai a ce ga mala'ikan mutuwa kuma ya maka haka da yatsu biyar shi yana nufin awa biyar ko kwana biyar ko sati biyar ko shekara biyar ka ga dole ka tashi da zazzaɓi za ka tashi da jikin ka ce ne kawai to shi ko sai ya koma ga ulil ilmi koma ga ahalin ilimi ce wallahi gafarta malam na shiga cikin damuwa ne a taimaka mu sai malam ya ce kwantar da hankalinka ai ba mutuwar ka ya gaya maka ya gaya maka ne cewa wannan kana tambaya game da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar da ba wanda ya sani wai ya gaya maka kwanakin mutuwar ka bane ya gaya maka ne cewa ka yi tambaya abin da ba wanda ya sani eh ci gaba da ci gaba da hadisi kenan kawai Allah ya samu dace a wannan shine ma'anar wannan aya da Allah madaukakin sarki cewa wa inda kuma fatihul ghaibi wato Allah shi yake da mabudan gaibu wasu kuma malamai suka ce mafatih yana nufin khaza'in taskokin gaibu sai aka wakilce su da mabudi domin mabudi shine wurin da ake mashiga zuwa ga taskoki Ah, amma dai wannan aya ta cikin suratul luqman ko ita ce mafi bayyana fassara Allah ya san abin da ke ko ina da komai da komai da dukkanin ah, da qa'id ɗinsa yake ya sake cewa وما ta من أنثى ولا تضع إلا بعلم باب وتا ta تحمل min unsa babu wata mace cikin ɗan adam ko cikin sauran halittu da suke ɗaukan ciki su haihu ma'ana tinkiya ce ko akuya ko saniya ko giwa suna cikin min unfa wala tad'u ko kuma ta haihu illa bi ilmi sai da ilimin Allah cikin Aisha da Allah yake cewa wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab babu wani wanda rayuwar shi take ci gaba da dadewa ya ƙara kwanaki ko ya ƙara shekaru ko har ya tsufa a duniya sai Allah ya ga dama haka ba wai an manta da shi bane ba wai Allah ya manta da wani bane kaga ya tsufa duk sun mutu a iya abinda Allah ya diba mishi kenan wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umrihi babu abinda kuma za a rage a cikin shekarun wani illa fi kitab sai ya zama dama yana can a rubuce wannan ya cikin ihatar Allah da iliminsa da ilimi akan bayan duk waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa lalle ya tabbata cewa Allah yana da ilimi kuma ilimin nan ilimi ne shakundun saɓanin aƙidar, batattu irin mu'tazila da makamantansu waɗanda suke karar cewa Allah yana da ilimi ta'ala Allahu amma yaqulu da uluwan kabira a ah, saboda zurfin ilimin Allah yake bada da labari yake cewa wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a ya Allah yace kul bala warabbi da la ta'tiyannakum sai ce alimin ghaibi la an anhu mithqalu zarra. ko da ƙwayar komayya da muka ambata a baya ɗan ƙanƙanin abu ɗinan da aka ce sai an saka microscope za ya gane shi to ko daidai da shi ba zai iya kuɓucewa a cikin ilimin Allah Allah ya san da shi la ya abubu anhu misqalu dharratin kaga ilimin Allah ashe ba irin ɗan adam bane dan adam da duk takamar da yake yi sai ga wani abu kankani na kusa da shi bai san shi ba ko ya san shi a baibai ko kuma yana takamai ya san shi haka zuwa ana jawabi a kan shi da shi mai ma san shi a shi duk abin da yake ce mishi prof bai masa abin da yake a kan wannan fannin ko ana ce mashi shakundin ko shehi ko kowane fanni da mutum yake sai ga kamar larawa suke cewa kuma qur'ani na faɗa wa fawqa kulli zai ilmin ali Allah ya sake cewa mala ya sake kawo mana faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma domin ku san cewa ku san anna Allah lalle shi Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa anna Allah kuma cewa Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komai da ilminsa kamar da muka ambata Allah ya san ya alamu ma kana abin da ya riga ya faru wa ma ya kunu da abin da yake faruwa wa ma la ya kunu da abin da ma ba zai faru ba lau kana kaifa ya kunu inda zai faru ya zai kasance kamar da Allah yake cewa misali walau ruddu la'adu limanuhu an kaga ai ba za a dawo da su ba wa haramun ala qaryatin ahlakna annahum la yarji'un ba da za a dawo da wani ko to sai Allah ya ce walau ruddu inda ma za a dawo da su adu lima zuwan wallahi da kasan mai abin da aka hana su haka ilimin Allah ya ce wai har abinda da ba zai faru ba Allah ya san inda zai faru ga yadda zai faru shi sa Allah yake wa kanshi kirari yake cewa ala ya alamu man khalaq wa huwa al al khabir Allah wanda ya halitta ba zai san halittarsa ba bala Allah ya san halittarsa shi halitta da kansa haka waɗannan ayoyi abinda suke nuna mana shine fa'in ilimin Allah da gamewarsa da buwayarsa amfanin shi gare mu shine musallama wa Allah madaukakin sarki ko mu san cewa duk abin da muke ya sani da wanda muka yi da wanda bumi ba da wanda zukatan mu suka karsa mana da wanda muka yi shawarin zami muka fasa duka Allah ya sani to mu dinga halarto da wannan kuri sha cikin mu. Dan sanin girman sha'anin Allah a lokaci guda ko mu san takaituwar ilimin bayi cewa ilimin bayi ma huwa ilmun qasir wa muhaddad ilimi ne dan kaɗan da yake da iyaka kuma wannan dan kadan din ma da iyakan Allah shi yake ba da shi ba dabaran mu bane Allah madaukakin sarki ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba ba ku ilimi sai kadan Allah ya ce farkon aya wasu annaka an ruhu ko Ƙulin ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila suna tambayan ka game da ar game da rai da ke. shiga jikin dan adam yake fita yake rayuwa da shi yake mutuwa bayan kasa yake bacci bayan fitarsa temporary ya abin yake Allah ce bai ba da amsa ba yace wa ma tun min al-ilmi illa qalila ilimin ku ya ku dan adam bai kai ku fahimci concept na ruhi ba ku ba shi kawai Allah ya bawa kan shi wannan kuma hayo duk kulafacin masu bincike a kimiyya ba su gane wannan ba. Allah ya riga ya yi iyaka da shi haka Allah da kanshi ya kirari yace khalaqal insan allamahu al-bayan Allah ya halicci dan adam kuma shi ya sanashe shi yadda zai magana a cikin fadin Allah eh, da yake cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ya Allah ya ce karshe wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ne masani kuma ku sani ba ya ku mutane cikin bakara haka Allah yana ba mu labari game da eh, tafiya annabi Musa yace fa wajada abdan min ibadina ya Allah yace atinahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma wa mun sanashe shi min ladunna daga gare mu ilman wani ilimi na musamman Allah ya ba annabi ko kuma uh, wali da ake cewa Khidir ko annabi wannan wannan zance ne daban Allah ya ba shi wani ilimi daban Allah ya ga annabi Musa ka je gun shi zai koya maka ilimin da baka sani ba da baka sani ba Hakanan Allah madauki sarki yake ba mu labari yake game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa anzala alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka 'azima cikin sutun nisa'i wa kana fadlullahi alayka 'azima kaga Allah ne yake falala da ilimi yace ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin da bai sani ba wa 'allamaka ma lam takun ta'lam haka nan ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka dinga addu'a kana cewa qur rabbi zidni ilma annabi yusuf alaihi salam a ƙarshen rayuwarsa ne yake cewa rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith Allah kai ka sanar shi ne ilimin mafarki da nake da shi da ya dinga baza kafanci da shi ko da yaran zamani Nabi Yusuf ya baza kafanci ba dan kadan ba ilimin mafarkin nan ya za a cike cewa yanzu ya ci kasuwa amma kaga shi da yake yi was very humble baya bai taɓa yin alfahari da cewa yana da ilimin da wasu ba su da shi ba wannan tambaye shi kawai sai ya faɗa ya ce tazara'u na sama shi ne ba'a a fa ma hasattu fa zaruhu fi sunbuli na salamin ma kace yake cewa amma amma ahadukuma fa yasi rabbahu hamura wa amma al-akharu fa na fa kuma kawai bayani yake babu wani cika baki ko wani kafafa to ƙarshe sai ke cewa rabbi kad ataitani min al mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alikni bis salihin salawatullahi wa salamu alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam haka Hakan Allah yana babu labari game da annabi wannan annabi baban annabi baban Suleiman Dawud ko Allah yake cewa shadadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasl al muka karfafa mishi mulkin sa wa atainahu al shine ilimin wa fasl al-khitab muka bashi hikimar zance yana zance dalla dalla wanda kowa yake fahimta Adamu baban kowa ga baki ɗaya, wanda shine farkon halitta a wannan duniya Allah ba labari a kansa abinda Allah ya fara masa bayan halitta mai Allah ya ce wa allama Adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar shi da Adamu sunaye ga baki ɗayansu waɗannan wannan wannan shirbe ma ce kawai wani eh, wani ɗan eh, abstract wani ɗan akure ne a cikin ayoyi da nassoshi da ke nuna zuwa ga faɗin ilimin Allah da cewa shi ke ba da ilimi kuma wanda ya ga dama ya zaɓa shi ke baiwa Abin abinda yake so masu ilimi su sani shine san cewa ilimi siffa Allah ce baiwarsa ce zaɓin sa ne idan ya baka kar yi alfahari kar kai misusing ɗinsa kar kai mutane rowarsa kar ka dinga mutane izgili da raina mutane wanda kake ganin wai ka fi su ilimi ko Allah ya fifice ka da wani ilimi wanda bai ba su ba wanda abin takaici wanda yana cikin afat yana daga cikin matsaloli da suka zama gama gari yanzu a cikin al'umma ga mutane suna kafafa da tunanin wasu suna da ilimi sai dai wani abu da zai ba ku sha'awa yan uwa masu albarka shi ne alama ta farko da za ka gane mutum is empty arin an ilm shi ne ka je na alfari da ilimi asalin masu ilimi ba sun alfari ba wannan ba ilimin shari'a ba ta ilimin boko ainihin jami'a ce ba ganin manyan malaman nan masana na cikin jami'a nan ba su damu da ma duniya ba wani ma ko goge rigar shi baya yi haka suke rayuwa saboda ilimi ya riga ya dafa su ya nika su za su ga sun yi laushi to haka ilimi ya idan ilimi ya dafa ka laushi kake larabawa suna da wani karin magana da aka rito daga alkhalil ibn ahmad farahidi da yake cewa al ilmu ash ashba ilimi mataki uku ne yace man sa'ada al ula takabbar wanda dai hau matakin farko ne sai ga yana da yana da girin gidi shi irin waɗannan wanda gajin su masu zuni masu zuni da yaran nan masu gama sakandare da sababbin hadda ɗin nan suna jin su wasu wasu wasu shabbu ne su to matakin farko su wa man sa'adal Saniya tawaba in ka zo kana hundar level din nan kana ji da kanka kana ji da kanka kafin ka kai fa hundar level sun gama sauke maka duk wani abin da ke kan sai ga kai laushi shine tawaba a alaga ta mala din da <laughs> wa man sa'ada salisa wanda ya wuta uku alima annahu la ya'lamu shay'a sai gane shi bai san komai ba ran da ka gama yaji zaka dinga jin kanka shi yanci shi baka san komai ba kana jin kunyan ma a ce maka dokta amma wani kuma yana can bai kai ko ina ba ya lakawa kan shi dokta ya samu dan daki ya mai farin tanci ya sa bulin labule yana wa mutane allura saboda ya san sunan magani guda takwas ana ce mai dakta zaka idi ilimi ki duk wanda ya san shi ya san me shi wala ya fi kowa jin tsoron a cikin a cikin shi mai ilimi sai ka duk wanda ka je yana cika bakin cewa shi mai ilimi ne wannan shine dalili na farko akan cewa bai da ilimi kai tarbi da shi ko tunta son gashi so da ka zama ilimi ba Allah ne kuma wato wani abu ne da Allah yake samba mutane gwargwadon abin da ya so ya baka idan ya baka to sai ka natsu ka yi abin da yake na wajibin responsibility wannan ilimi ka farko shi ne ka bauta wa Allah da shi shi na mafi girma ka bauta wa Allah da shi idan aka buƙaci ka karantar akwai abin da za ka karantar kada ka yi rowarsa sannan kuma kada ka kada ya zama sanadiyar halaka ka ko halaka wasu Allah ba mu labarin wannan kun ga duk a matakin yabo ne ga masu ilimi Allah kuma ya ba mu labarin wani cikin ma'abota ilimi da Allah madaukakin sarki ya watsi da shi واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان خان من الغاوي Allah ya ce ka ba su labarin wanda muka bashi ayoyin ayoyinmu sai ya kwaɓe jikinsa ya sutale kamar yadda macijiya ke fitar da sabata, fansala minha haiku duk inda aka ce masu ta fito da saɓarta ba ta sake komawa jikinta ko fatar akuya idan an fede ta to shine insilah Allah ya ce fa atba'ahu shaytan shaytan ma ya zama yana bin bayan shi ya ya zama na gaba da shaytan Allah ya ce fa kana min al-ghawin ya zama daga cikin halakakku walau shi ina la rafa'nahu biha kaga asalin abin da Allah ke mutane da ilimi kenan yarfa'u Allahu allazina amanu wal ladina utul ilma darajat walau shi la rafa'anahu biha da mun so da mun daukaki martaba shi da wannan ilimi walakin akhlada ila al-ard sai dai ya kaskanta zuwa karkashin kasa wattaba ahwa ya bi son zuciya shi abin ya halaka da shi saka Allah ya tsare mu daga bin son zuciya Allah ya tsare mu daga halaka to wannan kenan game da wannan siffa da aka ambata ta ce siffatul siffar Allah ta ilimi siffa ta gaba da zai mana magana a kanta shine cewa qaulihi inna Allah huwa ar-razzaqu bil quwwati al-matin wa qaulihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as basir wa qaulihi inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira cikin sautin nisa'i kenan ko to ina ganin waɗannan bari mu ja aya a kansu tunda lokaci ya riga ya yi ko ko da sauran lokacin bari mu dakata a insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ba mu ladan shi gaba ɗaya Allah kuma ya gafarta mana zunuban mu Allah ya jikan magabatan mu cikin iyaye da malamai da sauran musulmi Allah ya tayi albarka a cikin wannan jami'a tamu ya tsare ta daga dukkanin sharori ita da sauran makarantunmu na kasan nan gaba ɗaya Allah kuma ya karɓa mana addu'o'in mu sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh